الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan Ramadan hijira ta 1447 wadda sai daidai 11 ga watan uku shekara ta 2026 ta miladiya a yau za mu yi majalisi na 22 cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alkur'ani a wannan gari namu na Kano Allah ya ga Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a ɗaya za mu tashi aya ta goma sha biyar a cikin suratul fussilat na'am na'am fa in a'radu na'am aya ta goma sha uku ahsan na'am amma kafin nan ga tambayoyi a wannan ya ce Allah ya ƙara lafiya da imani Allah ya ji ɗan magabata amin ya ce tambaya ta akan loan ne bashi ni na kasance ina aiki da money point microfinance bank a matsayin business relation manager muna raba mutane pos ana cire mana commission yanzu kuma money point ta fito da tsarin bayar da bashi wanda aka zamar da shi tilas ga duk branch manager sai ya bayar da loan gaskiya kuma loan ɗin akwai interest a ciki amma loan ɗin ya kasu gida biyu ne akwai working capital loan wanda shine mai kuɗin ruwa da yake gudana da kuma na biyu up wanda wai wannan shine a cewar manyan managers ɗinmu shine wanda ya danganci musulunci a cewar su amma kuma shi ma dai akwai interest a tare da shi shin malam menene hukunci akan yin hanya a karɓa ga wani ko kuma su manyan manajas da su ma suka ce daga sama ne aka tsara ni gaskiya na ki bayar da sunan kowa don saboda ban san hukunci na akan yi wa wani hanya ya karɓi loan saboda akwai kuɗin ruwa a ciki tun da yanzu sun matsa har suna iya koran mutum akan saboda ya ki bayar da loan dan Allah ina buƙatar ƙarin haske da neman a yi wa managers wanda kusan duk musulmi ne a kan illar abin ko dai a ajiye ko dai aikin zanyi akwai misalin kuɗin a baya na'am to wannan mu'amala da suka yi dubiyun gaskiya mu'amalar da ake ta wannan bakin ta working capital din da kuma ta sayan kaya wanda suke ce ma mark of din dukkaninsu mu'amala ce ta riba tunda amma na working capital a bayyane yake za su ba da kuɗi bashi kuma za su tsora maka kuɗin ruwa amma na biyu shi a wanda za su ce kaya za su sai maka wanda a hakikatan ba kayan suke saya ba kawai suna biya maka kuɗin kaya ne ba kayan suke saya su sayar maka ba tunda ba ka a mu'amalar da contract ɗin da ke tsakaninku da abin da duk za ka cike ba wani abu da yake nuna wato ala mu'amalar saye da sayarwa sun saya kuma sun sayar maka kamar yadda bankunan musulunci suke yin murabaha saboda suna ganin bankunan musulunci suna murabaha kuma suna ganin su ma ai in wannan ne za su iya yi saboda kusancin murabaha ɗin da tsarin da bankuna suke bi ba wai daidai take ba ta dai kusance ta ne kuma a idan ba abu sharaɗan da aka sanya ba ba wuya ta zamanto bashi da ruwa ita kanta murabaha ɗin to kuma a zancen gaskiya su babban banki ya ba da laifin na banki da dukkan a waɗanda suke so su yi mu'amalar bankunan musulunci ya ba su license ta musamman inda akwai sharaɗe da sai sun cika shi inda daga cikin sharaɗen dole sai an samu kwamitin malamai waɗanda ake kiran su advisory committee of experts eh, na sha bayanin su anan wanda su ne duk wata mu'amala za su tabbatar ta dace da shari'a sannan kuma a cikin ma'aikatar sai an samu a shari'a compliance officer kamar yadda ake da compliance officer Eh, kamar yadda ake da wanda yake tabbatar da kan cewa ana bin ka'ida ana bin dokoki to akwai kuma wanda yake shi kuma zai tabbatar da kan cewa ana yin abubuwa bisa yadda shari'a ta ce kamar yadda malaman bankin suka ce a yi to dole sai da wannan amma in babu wannan su banki kamar irin su wannan bankin da ake tambaya a kansa su rinka cewa suna yin mu'amala da su dace da musulmi suna yi musu mark suna murabaha to wannan za su sa kansu a cikin haɗari da babban banki kuma in babban banki suka zo suka bincike suna da haƙƙin su musu ukuba su ci su tara akan suna yin mu'amala da ba a ba su license ba kuma ba su cika sharaɗin yin wannan mu'amalar ba dalilin ma da zai san da zai sa kasancewa wannan mu'amala ba su dace da shari'a ba shine ba su cika sharaɗin sun kafa tsarin tabbatar da bin shari'a a ciki ba wanda ake ce ma shari'a governance framework ba su da shi da duk bankuna suke kokarin samu amma yanda za ku yi babban abu dai ka san wannan mu'amala haramun ce sannan kuma wannan idan ka taimaka ma mutum wajen samun irin wannan bashin ka taimaka masa a wajen aikata haramun saboda haka amma shi asalin aikin da suke yi a shi irin wannan bankin a payment system ne yanda ake sauƙaƙe saye da sayarwa da biyan kuɗi wannan ba wani abu mu'amala ce to amma abin da suka fito da shi wato kuɗi ne ya musu yawa rasa yadda za su da su saboda haka suke so ko ta yaya sai sun samu wata riba a cikin wannan kuɗin shi yasa nema suke neman wanda zai karba suke yi to kuma sun lura cewar a nan duk kokarin da suke yi kan su samu mutane mutane sun yadda inda da sun ga interest za su ce haramun riba saboda haka suke suna ganin in suka canza masa suka ce mark up to sun mayar da shi a riba ba amma alhamdulillah akwai manajoji masu basira kamar shi ne wannan tambayar ya gano haka saboda haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya masa kyakkyawar mafita akan wannan amma kada ka taimaka a cikin karɓan Allah amma waɗanda suke wannan mu'amala da sun zo suna wannan tambayar kuma wannan abu ne wanda yake muke buƙatar wato mu zaburar da 'yan uwa kan a tashi a yi irin wannan abu irin waɗannan bankuna akwai waɗansu daga cikin ‘yan uwanmu sun yi ‘yan uwanmu musulmi amma saboda rashin ƙarfi da sauransu abin bai maka ba amma yanzu kamar waɗannan kamfanin da suka yi sun shiga ko'ina dungu da sako eh, ko hatta mai yankan farce yanzu yana da pos ɗin irin nasu kowane mai irin karamar sana'a ne ko sai ma an yi mata pos duk wannan kuɗin da yake shiga taruwa yake yana shiga ta wajen su mm, a din ɗinsu yana da ƙara ƙarfi suna da dukiyar mai yawan su, wanda suke yin hamayya da manya-manyan bankunan ƙasar nan to yanzu inda wani abu zai faru a wannan ƙasar a ce sun an janye license su kuma an daina mu'amalar ko su ce sun janye mu'amalar da suke yi alal misali da wannan bangaren ƙasar. da ba na bangaren ƙasar mu bane daga sun yi wannan za su durƙusar da kasuwancin mu ba kaɗan ba saboda haka inda da tunani tsakanin gwamnatocinmu da shugabanni da 'yan manyan 'yan kasuwanmu abu ne wanda ya kamata abu ne wanda yake da alaƙa da yancinmu da kuma akibarmu hmm. wannan abin zai iya karya tattalin arzikin mu cikin ƙanƙanin lokaci dama kuni muna kuka za ka ga duk manya-manyan bankuna da ake da su a nan headquarters su a Lagos za a tattara kuɗi masu yawa yi da suke aje su. amma waɗanda za a ba ma kuɗin su amfana da su duk 'yan kasuwan 'yan ɓangaren saboda haka kuma aka samu mutane yanzu sai sayar da gonaki suke yi da kuɗin da daga nan aka tara aka kai can aka ba mu ɗan can sai su zo sai su sayar da gonaki ko da aka sai mu koma mu zamanto bayi da kuɗinmu amma ba mu amfana su ba da bashin da ake bayarwa da wayannan wannan manyan bankunan suke bayarwa da yake na riba ne bashin da suke bayarwa bai fi kashi ɗaya cikin ɗari na kuɗaɗen da suke tarawa daga nan ba Ban da ma Allah ya sa muna mun samu bankunan musulunci wanda yake namu ne na bangaren ƙasar mu ne wani musulunci ne ake mu'amalar da su kamar taji da ja'i da lotus da abin nan alternative bank da kuma summit duk da haka da haka nan za mu kasance duk da haka su waɗannan ba su kara ya ba su kai koman komai ba a cikin abin da bankuna suke da manyan bankuna na ƙasar nan suke da shi na waɗannan kuma na payment system nan da suke yi ƙaramin banki ne amma ya fitar da tsari na technology wanda yanzu gashi na tsarin yaran mu da yawa suna da basirar yi amma mu ba mu da tunanin mu haɗa ƙarfi waje ɗaya domin mu kafa abin da yake zai gina mu wannan yana da haɗarin gaske gaskiya ya kamata a mu lura da shi sosai a samu a yadda za a ƙarfafa waɗanda suke akwai daga cikin 'yan uwanmu a nan kano waɗanda suka yi irin wannan amma har yanzu a rarrafe suke yi eh, Allah ya ƙarfafa su to kuma wannan ya ce tambaya ta ita ce mun samu matsala da mai gidana har ya je ya ɗauko mahaifina a kan ya mana sulhu amma daga baya sai ya ƙaurace min daga gidana ya tafi wani gidan kuma ba shi da wata matar ni kaɗai ce yanzu haka tsawon wata biyar kenan mahaifina ya yi magana da shi a waya sai ya faɗa masa cewa ya ɗaura aure da wata mace an tambaye shi ne matsayin auren mu da shi na cewa mahaifina ya rage nawa idan ina son zama da shi shi kenan idan kuma ba na so ya rage nawa shin malam zan iya zaben saki kenan mai hukuncin wannan auren Allah ya saka malam da mafi cin cin hankali na'am daga bangaren tsoron shi ke masa shi akwai abin da ya shafi fatawa a nan akwai kuma wani abin da yake shi ba fatawa ba ne abu ne wanda yake na hukunci ne da sulhu kuma abin da ya shafi fatawa shine ƙauracewa miji yana da haƙƙin ya ƙaurace ma matarsa ko da ba wani waje zai je wajen wata matar ba idan ta yi abin da za a ƙaurace mata ne da ya zo a cikin alkur'ani waɗanda suke yin nishus suke yin tumbe suke ma mazan su tawaye bayan an yi musu wa'azi a bayan an yi musu duka ba mai ba mai sanya rauni ba akwai kuma kauracewa na fil mabadi ku kaurace musu auren kunciya annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya kaurace ma matan su dukkanin su su su tara ba kuma wajen wata yaje ba bene yake da shi a cikin gidan a can ya zauna a cikin benen har tsawon wata daya saboda haka dan miji ya ƙaurace ma matarsa ya tafi wani gida ya zauna ba gidan da yake da wata mata ba wannan yana da haƙƙin ƙauracewa sai dai abinda shari'a abinda ake so tun har mutum zai ƙauracewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da zo a hadisin bahas ibn hakim an abihi an jaddihi la tahjur illa fil bayt kada ka ƙaurace ma matarka sai a cikin gida wato ya zamanto a cikin compound ɗaya a cikin gida ba su tafi can wani gida da ba ba wannan shine bisa tarbiyya ta musulunci ta kyautata wato zamantakewa sannan abu na biyu shi ma da yake da alaƙa da fatawa ƙauracewa iyakar damar da mutum yake da shi a kan ya ƙaurace ma iyalinsa wata hudu don shi ne muddar ila'i ko mutum ya rantse cewa ba zai kusanci iyalinsa ba ko kuma kawai ya ƙaurace musu ya rabu da su to shari'a ta ba shi damar a wata hudu ne lillabina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wata hudu aka bayan. idan wata hudun nan suka wuce a wajen mafiya yawan malamai ita mace za ta iya neman in ba za ta iya jurewa ba to tana da dama ta nemi haƙƙi wajen alƙali alƙali zai tilasta masa ya dawo da wannan a al'ada ta ta kaura cewa ko kuma ya sake ta idan ya ba shi dama sau ɗaya sau biyu har sau uku bai yi ba kuma ya ƙi saki to alƙali sai ya sake ta amma wajen waɗansu malamai kamar abu hanifa daga zarar muddar ta kai aure ya mutu su suna ƙara aure da ila'i da fitar muddar ila'i ko ba a aukar da saki ba wato ya tar wannan muddar ita ce muddar da mutum zai iya tsaurata. in ta wuce haka suna bata aure amma su ma sai da hukunci a sai da hukunci na alƙali eh. a don haka wannan bangaren fatawa kenan don haka shi wannan in abin da ta faɗa haka ne wata biyar da ya yi da tsaurace mata wannan ya saba ma Allah saboda haka amma yanzu ga shi a bisa abin da take faɗa ya ce ya rage nata da abin da za ta yi to wannan shine abin da yake kuma yake buƙatar hukunci da sulhu wanda yake kuma kaga ba za a yi hukunci da abin da ta faɗa ba da an ji shi kuma nata eh, menene menene ya kai har da irin wannan Allah ya daidaita al'amari Allah ya daidaita bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءت هم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجعلون أرسلنا عليهم ريعا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذت فأخذتهم صائقة العذاب الغول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم Allah ya ce fa in a'radu to idan suka bijire wato idan suka bijire ga barin imani bayan wannan bayani tun daga inda Allah ta'ala ya ce awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda inda Allah ta'ala ya ce la innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn bayan waɗannan ayoyi to idan suka bijire wa qul anzartukum to ce ne nayi muku gargadi sa'iƙatan gargadi na wata tsawa mai girma mitla sa'iqati adu wa samud irin tsawar adu da samud tsawar da ta samu adawa da samudawa Ijja ar-rusul yayin da manzanni suka zo musu min bayni aidihim ta gabansu su wa min khalfihim da ta bayan su Allah ta'budu illa Allah da cewa kada ku bauta mu kowa sai Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ika da suka ce da ubangijinmu ya so ai da ya aiko mala'iku inna bima ursiltum bihi kafirun dan haka mu mun mu masu wato a cewa ne da abinda aka aiko ku da shi wannan gargadi ne bayan bayan bayani a bayan bayani to kuma sai wa'azi ya zo Allah ya ce idan suka bijire to ka ce da su na yi muku gargaɗi wato na riga na yi muku gargaɗi gargaɗin sa'iƙa sa'iƙa ma'anarta tsawa wato tsawa dai wanda ake gani lokacin ruwa wanda za ka ji ta da da tsananin da tsananin tsara matsananciya mai tayar da hankali sannan kuma a cikinta ga ga ga haske ga ƙuna fihi zulumatun ra'dun wa wato ga walƙiya ga dukkan, ga kuma a wato ƙara ta ƙudi ta irin tsawa wannan ita ce asalin ma'anar sa'iƙa ita sa'iƙa ita ce aka halakar da samudawa da ita amma adawa kamar yadda zai zo a iska ce mai tsananin ƙarfi mai sauti mai tsoratarwa saboda haka a wajen larabawa a sa'iƙa tana da ma'ana biyu akwai ma'anarta ta haƙiƙa ita ce tsawa akwai kuma ma'anarta ta majazi wadda suke amfani da ita ita ce dukkan wani abu wanda yake halakarwa cikin gaggawa Adisa wadda za ta zo ta halakar cikin gaggawa ana ce masa sa'iƙa idan haka aka yi fa'iƙa da Allah ya ya faɗa a nan wadda ta shafi adawa ita sama jaji in ce wadda ta shafi samudawa ta haƙiƙa ce cewa su kan yi wato sauti suka ji mai tsananin ƙarfi mai tsananin ƙarfi wanda yake kuma da halaka a cikinsa wanda yake da halaka a cikinsa an ce mala'ika jibril ne ya musu ya musu tsawa saboda haka saboda ƙarfin wannan tsawa duk rayukan suka fita asbahu fi diyarihim jahimin suka wayi gari suna dunkuce a cikin gidajen a cikin gidajen jin tsawa guda daya ta mala'ika jibrilu ka duba ka ga ka suranta ka kana cikin kana cikin amincin gidanka sai ka ga wani sai ka ga waɗansu jayan sun shigo su So, su muku ihu su muku ihu abinda zai tsauratar da ji inda za ka ga a ɗan adam yana yana tasirantuwa mummunan tasiri da wannan abu ɗaya daga cikin uslubin da azzalumai suke yi na azabtar da bani adam shine ƙara azaba ƙara sai a sanya ma mutum a kunnensa a rinka a kunna ƙara ana ƙarawa ana ƙarawa ana ƙarawa har sai ya suma in ya suma sai a kwarara masa ruwa in ya dawo cikin hayyacin sai a sake sa masa wannan saboda haka hanya ce ta azaba to ada to wannan gargadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace anzarta yake Allah yake masa kace nayi muku gargadi wato ya kubuta domin ya isar da abin da Allah ya ce ya isar shine ya bayyana na haka ya rage naku in kun gaskata to in ba ku gaskata ba kun ga shine ai ta bin Amir yace kun san Muhammad ba zai taba faɗan wani abu na ƙarya ba in yi muku gargaɗi da cewa tsawon nan za ka same su to fa za ka same su? to duk da yake ba tsawa ce ta samu ran shi ba amma halaka ce wanda yake ta zo ta same shi ba irin halakar adawa da samudawa ba inda gargaɗi na Allah ba lalle Allah ya zartar da shi ba zai iya sauƙaƙawa zai iya yafewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya bashi zaɓi ya ce Allah ya buɗe ƙofar tuba gare shi to Allah ya buɗe ƙofar tuba ta ya zamanto irin wannan azabar ta sa'iƙa ba ta same su ba sai dai azabar kunyata a nan duniya kamar yadda ya faru gare su lokacin yakin badar da lokacin yakin al da lokacin fatahu makka to wani yana daga cikin rahamar Allah saboda amsawarsa ga addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah madaukakin sarki ya buɗe kofar tuba da al'ummar da'awa wato waɗanda yake yake kiransu zuwa ga Allah to su adawa da samudawa su ne ta same su su aka keɓance da ambato saboda su ne labarinsu su ne suke a cikin jaziratul arab kusa da su amma samudawa sun san suna arewa da madina idan kilomita 400 madainu salih ko ce muna ambata mu kuma duk mai tafiya jordan ko syria daga hijaz daga makka ko madina ta ya wuce ta nan akan hanyar take saboda haka sun san wajen annabi sallallahu alaihi sallam ma da yaje yakin tabuka ta wajen ya wuce gidan ziyaru samu gidan dawa har yake cewa kada wani ya sha daga ruwan ruwan rijiyoyin garin haske ya zo tukuna daga rijiyar da taguwar annabi salih yake sha daga nan ne kawai za ta ya zo ya tarar waɗansu har gaggawa har je sun ɗebi ruwa sun cusa ƙulli za a yi gurasa ya ce a zubar da kullum. duk a zubar saboda ƙasa ce wadda fushin Allah ya sauka a kai ya sauka a kai Ya ce kada ku shiga a cikin mutanen da wurin mutanen da aka halakar da su ko kuna kuka ko kuna ƙaƙaro kuka ya zunkuyar yadda kansa ya gaggauta fita daga wajen saboda haka sanan eh, su wurin samudu sananne ne haka nan wajen adawa adawa su kuma suna can kudancin yaman wajen wato boda ɗin da ta haɗa yaman da saudi arabia da oman wajen da ake cema Rub'ul khali nan ne al-ahqaf wadkur akha adin id anzara bil ahqaf al-ahqaf shine wuri wanda yake yashi ne ya kamar tekun yashi za ka gan shi to a nan wajen su kuma suke saboda haka su ma kissa su sananna ce da yake wato su quraishi suna rihlatash shita'i wa sayf tafiyar lokacin lokacin zafi sai su yi ah, sai su yi arewa lokacin arewa tana da sanyi sai su je lokacin ah, Jordan da sauransu akwai sanyi lokacin zafi kuma a ah, wato lokacin sanyi kuma sai su tafi Yaman lokacin nan Yaman kudu da yake rana ta karkata zuwa kudu akwai ɗan ɗimi-ɗimi. sai shi sa sun san waɗannan wuraren sun san sham sun san al-yaman saboda haka su ne waɗanda suke kistar su shahararriya ce kuma abin da ya same su abu ne wanda yake ba bako ne ga larabawa sun san abin da ya samu adawa da samudawa sa Allah ya taƙaita gargaɗin a kansu yace to na yi mu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi ya ce to na gargaɗe ku da tsawa mai azaba ne ta azaba mai tsanani irin tsawar adawa da samudawa Allah ya ce, a ijja'atumur rusulu min a aydihim wa min khalfihim yayin da manzanni suka zo musu ta gaban da ta bayan wannan akwai fassara biyu ta gaban da ta bayansu. fassarar wato cewa zuwan manzannin da wa'azin da suke musu sun zo musu ta kowane janibi sun zo musu ta gaba sun zo musu ta baya wato kuma wannan ishara ne ga cewa sun zo musu ta dama sun zo musu ta hagu ko ina sun zo musu kamar dai yanda shaitan shi ma yake ma zai zo ma dan adam sun bala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin zai zo ma wato yan adam ta kowane janibi to su ma adawa da samudawa ta kowane janibi manzanni suka zo musu wato manzannin anan ana nufin wanda aka aiko musu su ne annabi hud da aka aiko ga adawa da annabi salih wanda aka aiko ga samudawa to an ambace su da cewa manzanni tare da cewa su su biyu ne domin wato idan manzanni biyu suka zo kamar dukkan manzannin Allah sun zo ne shi yasa domin wanda ya ƙaryata manzo ɗaya ya ƙaryata dukkan kamar ya ƙaryata dukkan manzannin Allah ne wanda ya imani da manzo ɗaya kamar ya gaskata dukkan manzannin Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya ce kadzabat adunil mursalin kazzabat samudul mursali adawa sun karyata manzanni samudawa sun ta manzanni tare da cewa kowannen su manzo ɗaya ne wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu idja'atumur rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim manzanni sun zo musu gabanin su da kuma bayan su ma'ana akwai manzanni tuli da suka zo musu a kafin su zo kafin zuwan kafin zuwan manzannin kafin zuwan manzannin akwai waɗansu manzanni da suka zo musu kafin zuwan waɗannan manzannin da Allah ya ambata mana akwai waɗansu manzanni da sun zo da kuma waɗansu waɗanda suke suka yi zamani da waɗannan manzannin kamar yadda Allah ta'ala yake إذ أنذر قومه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه alhali masu gargaɗi sun riga sun wuce ta gabansa da kuma ta bayansa wato masu gargaɗi na manzanni sun riga sun zo musu saboda haka manzannin ba wai sababbi ba ne waɗanda annabi hudu ba shi ne sabo ba akwai masu gargaɗi da suka zo a zamani tare da annabi hudu da kuma gabanin nan kuma yana da labarin zuwan annabi kuma ya gargadi mutanensa akan annabi Nuhu. kamar yadda Allah ta'ala ya ambata mana a suratul araf fadkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta tuna yayin da Allah ya sanya ku masu mayewa bayan mutanen annabi nuh ba annabi nuh wato sun san shi tun da gashi annabi annabi hud yayi musu gargadi da shi saboda haka manzanni sun zo gabani kuma sun zo a tare da shi a lokaci ɗaya ko kuma ma'ana ta farko kamar yadda muka ambata wannan ita ce ma'anar da ibnu ashur ya zaba da cewa abdullahi ma akan cewa wato manzanni sun zo musu ta kowane janibi bi ma'ana saƙon Allah da ya zo musu manzannin da suka zo su taƙaita ba wajen isa matuƙa wajen kiransu da bayyana gaskiya a gare su kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi domin maƙasudin wannan shine gargaɗi domin sun san annabi sallallahu alaihi wasallam bai taƙaita ba idan yi musu gargaɗi tun randa aka umarce shi da wa anjir ashiratakal aqrabin ba shi da wata wazifa ke kira zuwa ga Allah sai gargadi sai albishir ga wanda suka bi abin da yake tayi kenan saboda sun saboda haka sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ta kowane jami'i dan haka da ya gargade su cewa ga abin da adawa suka yi yayin da mai gargadi ya zo yake musu gargadi irin yanda nake muku gargadi da shi sai sa'iqa ta same shi kuma na gargade ku sa'iqa za ta same shi to shi yasa da suka ji wannan wannan ya sanya razani a cikin zukatansu to Allah ya ci gaba da ambaton waɗannan waɗannan waɗanda ya halaka yayin da suka zo musu me ya saƙon Allah ta abudu illallah kada ku bauta mu kowa sai Allah kamar saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam me suka faɗa sai suka ce lausha a rabbuna la anzala mala'ika ai da ubangijinmu ya so aiko manzanni da mala'iku zai aiko an shafe al-maf'ul na sha'a na almashi'a da kawai aka ce da ubangijinmu ya so da ya aiko manzanni da ya so ne ai da ya so aiko manzanni da mala'iku zai aiko to tun da bai aiko mala'iku ba mun gani ya aiko don haka bai yi nufin aiko da manzanni ba don haka ku ba manzanni ba wato suna inkarin manzancin su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma mana annasa an yu'minu idda'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula yace qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula Allah yace ba abin da yake hana mutane ya hana mutane su imani yayin da manzanni suka zo musu sai dai suna cewa Allah yanzu manzanni ya aiko zamanto su a mala'iku ya aiko a matsayin manzanni Allah yake to da a ce mala'iku ne suke tafiya a cikin ƙasa a nufe da mun aiko musu da mala'iku daga sama a matsayin manzanni wannan ita ce shubhar dukkan kafirai shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam haka haka suka ce laula nuzila alaina almala'ik wa qala madina layar juna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana wa'inda ba sa kaunar saduwa da mu suka ce yaya to aiko mana mala'iku mana ko kuma mu ga ubangijinmu Allah ta'ala yake walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu da za mu aiko da mala'ika ya zamanto shi za mu aiko da za mu sanya manzo ya zamanto mala'ika da za mu sanya shi ya zamanto mutum ne kuma mu jirkita musu abin da suka jirkita ma kansu suka Allah ta'ala yake inna suka ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu muna kafirta da abin da aka aiko ku da shi Allah ya to fa amma adun su fa adawa ka kubbaru fil ard sai suka girman kai a cikin ƙasa saboda Allah ya ba su ƙarfin tsananin ƙarfi sai suka girman kai wato suka yi jabberanci suka yi abinda ba su cancance shi ba Allah ya ce, bi ghairi haqqin ba tare da aiki ba Allah bai sanya su su zamanto jabberawa a bayan ƙasa ba kuma yadda Allah ta'ala ya yake wa idza baqashtum baqashtum jabbarin idan kuka yi ruko sai ku yi ruko kuna jabberawa wato suna takama da ƙarfinsu suka yi girman kai a bayan ƙasa wa ƙwano man ashaddu minna kowa. suka ce wane ne ya fi mu tsananin ƙarfi wannan shine girman kansu kamar yadda dai kun ga yanzu mu ma irin adawan zamanin mu suke yi suke cewa muna da military da babu military a duniya kamar za mu iya yin azaba ta sama da ta cikin jirgin ruwa da ta cikin ruwa irin babu daular da za ta iya yin irin ta haka suke faɗa da eh, a yanzu haka suke faɗa yanzu kwanan nan ba Trump ya faɗa haka ba ya faɗa haka ko bai faɗa ba ya ce military ɗinsu za su yi azabar da ba wanda ya iya yi duk daula duk waɗanda suka duk wanda ya soma irin wannan to ƙarshen sa alƙawarin Allah ne haqqun ala Allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'a haƙƙin Allah ne ba wani wanda zai girman kai a bayan ƙasa sai Allah ya kaskanta da ya karya shi kuma Allah ya yake al-kibriya uridai wal azamatu izari man naza'ani fi shay'in minhuma alqaituhu fi jahannam yace jin kai na mayafi na ne girma dauto na ne inji Allah wanda duk ce zai yi fito na fito zai jayayya da ni a cikin wani abu daga cikin su zan jefa shi cikin wutar jahannama to adawa haka suka yi suka ce man ashaddu minna kowa. saboda karfin da suke da shi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad haka Allah ya sifanta su ba a halicci kamar su ba a cikin garuruwa to da suka har suka suna faɗan wannan wa ya kai mu tsananin ƙarfi Allah yake girman kansu da gairi haq ba tare da haƙƙi ba kamar yadda halin azzalimi yake mai girman kai duk wani azzalimi haka yake kamar yanzu in kuka kula irin zaluncin da azzalimai suke yi saboda sun ga suna da ƙarfi abin da suka ga dama suke yi ba isa ba wanda ya isa ya musu magana idan mulki yayi mulki suka sanya kowa duk wanda zai ce kar me yasa kai kaza ka riga ka sai shi ka sa shi a aljihunka in ƴan majalisa ne in shari'a ne in masu su binciken cin hanci da rashawa ne kowa duk kasa shi a aljihun saboda sai ka ce sai kai kai kadai da haka ka zamanto shugaba na dindindin in an yi zaɓe in ma ba a yi zaɓe ba wannan duk da dame ka wannan shine al kamar fil ardi bi ghairi al ba da haƙƙi ka samu wannan ba da zalunci to wannan shine misalin adawa da yin wannan misalin su sun riga sun wuce Allah madaukakin sarki ya sanya ya bar darussa a cikin duniyar nan ko muna ganin su masu karatun tarihi za su ta zaƙulo maka iri iri gashi nan Allah daga cikin tarihin da ya ambata mana shine wannan tarihin da ya isa ya zamanto misali ga dukkan masu girman kai saboda mulki a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashadd minhum quwwa shin ba su gani ba cewa Allah wanda ya halicce su shine wanda yake su tsananin ƙarfi domin duk ƙarfin su suna da ikon halitta su da ikon halittar komai bal su aka halitta halittar su aka to yaya aka ba su duba sun ga cewa Allah da ya halicce su yaya shi kuma ƙarfin su yake don su halittar su ake kuma Allah ne ya halicce su kuma ya basu, saboda haka wannan karfin nasu ne ko basu su ake Basu su ake inda aya a cikin wannan ai ba wanda aka haife shi da karfin kowa in aka haife shi zai fito la ta'lamuna shay'an wallahu ja'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yace yafi Allah ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku mata ba kwa sanin komai saboda haka kowa Allah ya yi shi wato Allah yana da hikima inda Allah ya yi kawai sai kawai wayi gari kawai wayi gari ka gan ka giant ka gan ka da basirarka da saninka da iliminka da komai da komanka ba ɗan ƙanƙanin nan ba wanda sai an rene shi yaya ɗan adam zai zama ka ma fito ta haka ka yi girman kai ballantana haka to saboda haka wannan wa'azi ne Allah ya ce wato shi tunani ba sa gani cewa Allah da ya halice su ya fi su tsananin ƙarfi ba kanu bi ya yajhadun kuma sun kasance wato suna musu da ayoyinmu wanda daga cikin ayoyin shine abin da zai sanya su su gane kan cewa Allah ya fi su tsananin ƙarfi wanda za su san cewar ayoyin Allah su ne gaskiya amma suke musu da ayoyin Allah saboda girman kai wannan yana daga cikin asusi kan istikbar bayan girman kai a bayan ƙasa shine wajen mu'amalarsu da bayan Allah wajen tabberanci a gare su da kama karya to sai kuma musu da ayoyin Allah kin gaskiya inda zama su ne abubuwa guda biyu na ma'anar girman kai batrul haqqi wa gamtun mm, wato watsar da gaskiya da kuma a halakar da mutane yi ma mutane kama karya wannan shine ba abin da girman ta yake to al'adar adawa ke Allah ta'ala ya ce, fa’arsal na alaihi sai muka aiko musu wannan faɗin sababiya ce saboda wannan girman kai da suka yi da musu da suke da ayoyin Allah wato kin gaskiya da karɓar ƙarya da kama karya Allah ya ce sai muka aiko musu da wata iska babba wata iska babba sarsaran mai tsananin sauti wato mai kururuwa mai sowa fi ayyamin nahifati a cikin waɗansu kwanaki kwanaki na tsiya na rashin arziki kwanaki na rashin alkhairi kwanaki na sharri linudhiqahum azab azabar khizi Don mu ɗanɗana musu azabar kunyata fil duniya a wannan rayuwar ta duniya Wala azabul akhirati akhza kuma wallahi azabar lahira ta fi tsananin kunya wa hum la yunsarun sannan su ba a taimake shi ba lokacin da azabar ta zo musu wannan ita ce Allah ya mutu ya aiko musu abin da ya halakar da su wanda saboda sirantarsa a su suna takamar giant bane ba su cika gari ba su cika ido to Allah sai ya aiko musu abin da ba ka iya gani ita ce iska iska tana ganinta ba ta ganinta sai ya aiko musu ita sirantar ta don ya nuna masu cewa ga rundunonin Allah amma iska ce siririya wato iska ce ƙarfa wadda ba a ganinta amma ana jin sautin sarsaran mai tsananin sauti kuna ganin surar tornadoes aiko Yanda suke zuwa suke farma ƙasashe da mu Allah maɗaukacin sarki ya yi mana aminci kamar irin wadda ta faru a Michigan kamar inda wadda ta faru a wannan ina wannan garin nan da suke a bandigras da sunan wannan garin arafa ba inda suke bandigras inda suke wannan bikin tsirara inda suke yawo carolina a north carolina a lokacin a shekarun baya ba an yi musu wannan iskar ba wadda ta zo ka ga mota katuwar mota tana tafiya kamar jirgin sama Costa Rica ko eh? akwai eh, su dai yana zuwa musu amma dai wannan ta America ta shahara wanda cikin lokaci kankani suka yi asara wajen biliyan goma sha hudu to su adawa Allah ya aiko musu iska sarsarar mai tsananin sauti haka za ka ji in aka ɗauko a cikin talabijin tana jin yadda iska take tafiya sautinta don wanda suka samu dama suka ɗauki hoton na bidiyo to su wannan wanda Allah ya halakar da adawa wato babu ba za mu kamanta ta da waɗannan ba tunda Allah madaukakin sarki ya ambace ta daban ce rihan sarsaran kuma ya ya aiko musu da ita fi ayyamin a cikin kwanaki waɗannan kwanaki Allah ya bayyana su saba layalin wa samaniyata ayyamin saba alayalin wa samaniyata ayyamin an fara bayan sallar asuba dama yawanci halakar azzalumai da sassafa Allah yake halakar da su idza nazala bi sahatihim fa sabahul munzari idan azaba ta sauka a farfajiyar su to wayewar garin waɗanda ake musu gargadi kabaci to da asuba bayan sallah asuba da sassafe na ranar farko ya fara sai da suke kwana bakwai suke kwana bakwai cir a rana na takwas din a ƙarshen rana sannan aka gama halakar da su gabaki ɗayansu saba a layalin wata maniyata ayyani Allah ya ce waɗannan ranaku na isa ranakun sharri ranakun rashin arziki yawanci akan ce a wato annahis shine abu wanda yake mara sa'a ko a musulunci sa'a da rashin sa'a babu ita amma akwai alkhairi da sharri alkhairi a cikin bin Allah yake sharri a cikin rashin bin Allah yi. babu wata rana wadda za a ce ranar sharri ce wai rana ce wadda take ta tsiya wadda ba a yin wani abin arziki a cikin ta kuma irin su laraba gana ba a canfi babu babu canfi babu shu'unci abin da duk ya same ka na mummuna daga mummunan aikin ka abin da kuma duk ya same ka na alkhairi daga fadalar Allah saboda haka dogaranka da Allah tsantseninka garkuwarka daga tsiya garkuwarka daga rashin sa'a da rashin nasara da rashin arziki barin sabon Allah shi kenan sai ka zauna lafiya da Allah ka zauna lafiya da halittar Allah to Allah ya sanya musu wannan dan ya ɗanɗana musu wato azabar kunyata wato bayan azabar halaka dan haka ta rinka ɗaukar su iskar ita yi sama da giant ta zuna shi a sararin samaniya sannan ta kifar da shi suka wayi gari a annahum a ajazu nakhlin hawiya kamar wato kututturan dabino ne wanda aka tsafe cikin wato sai gangar jikin kan an fille shi saboda ƙarfin iskar fille wuya take ta tafi da kan ta raba kan da jikin haka Allah maɗaukakin sarki ya yi musu kuma iskar sananniya ce yasa ba a taɓa jin cikin inkarin da larabawa suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba su masa inkarin abin da yake faɗa na adawa da samudawa ba to wannan azabar hissiya kenan sai kuma wata azabar wadda take ta wata ita ce azabar kunya Allah ya kunyatar da su Allah ta'ala yake tilka a jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u كل واتبعوا أمر كل جبار عنيش فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة على إن آدا كفروا ربهم على بعدا لآد تشيني كنير أكتي بعدا لآد با وند ذي أمفج با وند ذي أمفجيسو البركة قد الهيد Allah ya sanya wannan a kansu ya shine azabar kunyata a nan duniya to a lahira kuma azabar lahira ta fi wannan kunya ko ba za a taimake su ba wato a ije azabar gabarinsu wa amma samudu suka samudawa a hadainahum muka shirya shiryar da su fastahabbu al'ama ala al-huda sai suka zaɓi makanta akan shiriya wato suka zaɓi bata da kafirci akan shiriya da imani shine suka kare manzon Allah da Allah ya bi shiryar da su sun nemi aya Allah ya kawo musu aya suka ce a kawo musu aya suka nuna wata wani dutse suka ce in kai annabi ne ka fitar mana da taguwa daga nan ya tashi ya sallah raka a biyu ya roki Allah sai wannan dutsen yayi naƙuda yayi nishi irin macen da za ta haihu ya dare taguwa ta fito yace ishadu ku shaida ga aya na, hadhihi naqatullahi lakum aya wannan ita taguwar aya aya Allah aya a gare ku to me mutum zai nema bayan irin wannan aya shine Allah ce mun shiryar da su amma suka zaɓi makanta saboda suna da waɗansu shegu ɗan garin kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wala yuslihun waɗansu mutane guda tara waɗanda daga cikin su akwai wanda ya fi su ya fi su ko ya fi kowannen su a a a tsageranci da tsiwa da kafewa hidin ba aka ashfaha mafi rashin arziki a cikin su ya zabura su ne suka shirya duk wannan makirci wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in fa tilka buyutuhum qawiyatan bima zalamu kaga inda Allah ya yi da su to anan haka Allah ya faɗa suka zaɓi makanta akan akan shari'a fa akhabatkum sa'iqatul azabil hum sai tsawa ta azabar wulaƙanci ta kama su ita azabar wulakanci wato suka fada a durkushe mutuwa ta wulakanci Allah ya wulakanta su ba a san me ake musu ba gashi an tsare gidajen nasu kai baka ce yaƙi aka zo suka yi ake gumurzu suka yi tsara aka tare su aka gina gina ba za a ce sun taga za ko za su bar ma kansu wata wani tarihi cewa ai da kira aka same su a ina watsatsu wofayen banza ba abin da suka yi suna zaune a cikin gidajen nasu har ma sai da aka ce musu ta mata ofi dari sun talata ta ayyana kwana uku ku ji daɗi a cikin gidajen sannan azabar Allah da ta zo tsawa ce aka yi musu hmm? asbahu fi diyarihim jasimin suka wayi gari a duddurkushe a cikin gidajen su ta allam yabnau fiha ta ba su rayu a cikin ta ba to wai ce azabar wadda suke mai wulaƙantarwa bima kanu bun saboda abinda suka suka kasance suna nema ma kawukansu na kafirci dan saya suka yi inda an ba su zafi kamar yadda Allah yake fa hu mun shirye su fastahabbul ama ala al-huda sannan Allah yake wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun ko muka tsirar da waɗanda suke imani su kasance suna jin tsoron Allah ka duk a cikin biyu a cikin adawa da cikin samudawa a cikin adawa Allah ta'ala yake fa anjaynahu wallabi na ma'ahu rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin haka nan ma shi ma annabi salih fa anjaynahu wallabi na ma'ahu rahmatin minna haka Allah ya tsirar da shi da waɗanda suke imani tare da shi da rahma da gare nan Allah yake muka tsirar da waɗanda suke imani kuma suka kasance suna jin tsoro wato suna jin tsoron su shirka saboda annabawansu sun gargaɗe su akan shirka to sannan Allah ta'ala ya ce يوم يحشر أعداء na'am نعم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يسروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا وارفع به ذكرنا واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به جحومنا ونور به بشرتنا ونور به عظامنا ونور به عصبنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم وفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله واجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته يا رب العالمين واجعله قائدا